This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana kan mitoci 19,31,49,60 sai kuma kilo talata matsakaicin zango. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma a kullum za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin rediyo amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalol da kuma niya FM. sai kuma ta hanyar sadarwar intanet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com. Jama'a masu saurari Assalamu alaikum barkamu da asuba da fatar an wayi gari lafiya Grace Alheri Abdu ce daga birnin Washington DC tare da Ibrahim Ka Almasi Garba muke farin cikin gabatar da shirin na safiyar yau talata tara ga watan Yuni. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi ga kanin labarai. gungun kasashen nan bakwai masu manyan masana'antu sun gargaɗi ƙasar rasha jiya litini cewa wato eh, ta tabbatar cewa ta aiwatar da takunkumin koko a yarjejeniyar tsagaita wuta ɗari bisa 100 ko kuma su tsananta takunkumin tattalin arzikin da suka kakaba mata shugaba obama ya ce gamayyar sojan nan da amurka ke jagoranta wajen yaƙi da ƙungiyar nan mai da'awar kafa daular islama ba ta yi cikakken shiri ba sannan shugaban turkiya rajab tayyip erdogan ya yi kira jiya litini ga jam'iyyun siyasar kasar da ke takaddama da su ɗau matakai masu ma'ana bayan zaben da ya kawo karshen rinjayen jam'iyyarsa a majalisar dokokin ƙasar kanin labaran kenan rundunar tsaro ta musamman da aka girke a garin maiduguri nigeria da suna operation zaman lafiya ta ba al'ummar jihar tabbacin kare hakkokinsu ganin yadda al'umma ke gudun sake samun matsala ko alama babu wata matsala da za ta jawo sai ma haɓaka dangantaka da ke tsakanin sojoji da kuma al'umma gari sai kuma shirin tsaka mai wuya wanda yau yake musayar miyau a kan wasu suna cewa ɗaya daga cikin abubuwan da suka bambanta siyasar shekara 2015 dinnan shine bata bar komai ba bata bar kowa ba hata wanda ba sa siyasa ko kuma suke siyasar boye a wannan karo duk sun fito a bayyana jama'a suna yin bar su wasu na cewa wahala ce ko kuma abin nan da bahaushe ke cewa jiki magayi shine yasa haka ɗaya daga cikin rukunin waɗanda suka fito wanda ba saban ba akan gansu suna siyasa amma a wannan karan suka fito fili ballau suna a bar su su ne malamai abinda har ya kai ɗaya su malamai din a jihar yobe cikin rigimar da tasa aka kama shi aka kulle to sai ku biyo mu domin jin ko wane ne amma kafin nan ga halin da duniya ta waye gari. Assalamu alaikum masu saurare ga labaran. Gungun kasashen na bakwai masu manyan masana'antu sun gargaɗi ƙasar Rasha jiya Litini cewa za su daɗa tsananta takunkumin tattalin arzikin da suka ƙaƙaba mata. Sai ko in ta yi cikakken aiwatar da yarjejeniyar tsagaita wuta don kawo ƙarshen faɗin da ake yi a gabashin Ukraine tsakanin 'yan tawaye masu ra'ayin Rasha da sojojin gwamnatin Ukraine. Shugaban Amurka Barack Obama ya ce akwai karfafan haɗin kai wajen wato karfafan haɗin kai wajen buƙatar ci gaba da takura ma rasha saboda rawar da take takawa a rikicin ukraine da kuma haɗe tsibirin crimea na ukraine da ta yi bara mr obama ya ce tambayar da ya kamata a yi ma shugaban rasha vladimir putin ita ce ko shin yana so ya ci gaba da wato durkusar da tattalin arzikin ƙasarsa saboda tsabar sha'awar sake farfado da martabar tarayyar soviet ta wajen ci gaba da goyon bayan 'yan tawayen ukraine masu ra'ayin rashar ko kuma zai mutunta diyaucin ukraine take-taken rasha a ukraine na illa ga rashar da kuma mutanen rashar a cewar obama a wani taron manema labarai a daidai lokacin da ake shirin kammala taron kungiyar kasashe bakwai din nan ko g8 ko g7 a yankin tsaunukan bavaria da ke jamus wannan ce shekara ta biyu a jere da aka hana mr putin halartar taron saboda take-taken rasha a gabashin ukraine abinda rashar ke musantawa a wani al'amarin kuma mai sarƙaƙiya wato ɗumbin bashin da gidauniyar inf ke bin girka Ms. Obama ya ce sai wato ya kasance dole ga hukumomin da ke birnin Athens su yanke mawuyaciyar shawara wadda za ta yi fa'ida mai ɗorewa ta wajen tsimin kuɗaɗen da ta kan kashe. Shugaban Amurka Barack Obama ya ce gamayyar sojin nan da Amurka ke jagoranta wajen yaƙi da ƙungiyar na mai da'awar kafa daular Islama ba ta da cikakken shiri saboda tana buƙatar ƙarin himma da aniyar karo mayaka 'yan iraki da yake magana bayan taron g7 da aka yi a jamus jiya litinin mr obama ya gaya wa manema labarai cewa ya kamata a ƙara azama wajen yadda ake horar da sojin iraki da kuma wadata su da makamai mr obama ya ce abin muhimmanci a ɗaukar 'yan yakin soji shine a hada da 'yan sinni waɗanda ya ce ba su da niyya da kuma shirin yaƙi da isis amma kuma sun wato taɓuka a lokacin da suka yi shugaba obama ya ce wani batun kuma da ke bukatar ƙara azama shine na hana dubban mayaka 'yan kasashen waje kwararowa cikin iraki da siriya su shiga kungiyar ta isis firaministan iraki haida al-abadi wanda ya tattauna da mr obama a jamus ya yadda cewa ana bukatar ƙara himma a washington kuma senator john mccain wanda ya saurari abin da obama ya ce ya ce zai so ganin an duk wata dabara da za a yi yaƙi da 'yan isis za ta bullo da ita ta hada da sojojin ƙasa amurkawa shugaban Turkiyya, rajab tayyip erdogan ya yi kira jiya litini ga jam'iyyar siyasar ƙasar da ke takaddama da su ɗau matakai masu ma'ana bayan zaben da ya kawo ƙarshen rinjayen jam'iyyarsa a majalisar dokokin ƙasar wanda ya janyo rashin tabbas ɗin da ya shafi kasuwannin hannayen jarin ƙasar takardar kuɗin Turkiyya ta faɗi ƙasa da dalar amurka sosai sannan kuma kasuwar hannayen jarin istanbul ta faɗi da kashi takwas cikin ɗari. mr erdogan ya yi fatan samun rinjaye da biyu bisa uku ko sulisi biyu a majalisar mai wakilai 550 saboda ya samu damar yin garan bawul ga kundin tsarin mulkin kasar don barin tsarin firaminista zuwa tsarin shugaba mai cikakken iko wanda hakan zai ba shi ƙarin iko jam'iyyarsa ta adalci da ci gaba akp mai rinjaye wato mai ra'ayin islama ta ci kashi 41 cikin 100 na ƙuri'un wanda faduwa ce sosai idan aka kwatanta da cin kashi 50 cikin 100 da ta yi shekaru hudu da suka gabata wannan wani babban gargaɗi ne ga mr erdogan wanda shi ma ya ce babu wata jam'iyya guda da za ta samu damar kafa gwamnati ita kaɗai wani mai sharhi kan al'amuran siyasa mai suna changis chandar ya gaya wa sashen kurdawa na muryar amurka cewa sakamakon zaben ya gindaya wani babban shamaki a gaban buri da kuma niyyar shugaba rajab tayyip erdogan wanda ke son zama makaɗeci mai iko kuma shugaba ɗaya tilo a turkiya a karo na farko dai jam'iyyar people democratic party hgp mai ra'ayin kurdawa ta samu kashi goma cikin ɗari na adadin kurkun da take bukata don shiga majalisar wanda wasu masu nazarin al'umura ke ganin tana ma iya samun kujeru 75 hasashen da ya janyo bukukuwa da daren lahadi a birnin diyar bakir da ke kudu maso gabashin kasar mai rinjayen kurdawa to kuna shan labaran ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc wata kotun iran ta ci gaba da shari'ar zargin leƙen asirin da ake ma wani wakilin jaridar washington post mai suna jason rezen rezen wanda ya musanta zargin ya gabatar da wani bangare na kariyarsa a jiya litinin a shari'ar da ake yi a ɓoye a kotun juya-juya hali da ke teran lauyan rezen mai suna laila assan ta gaya wa kamfanin dillancin labarai cewa an tuhume shi da laifin aikata leƙen asiri saboda tattara wasu mahimman bayanan sirri da kuma miƙa su ga gwamnatoci makiya da kuma rubuta wasiƙa ga shugaban Amurka Barack Obama da yin barazana ga tsaron ƙasa. A karan farko na sauraron shari'ar, kafafen yada labaran Iran sun ce kotun ta karanta wata wasiƙa da ake zargin Rezan ɗin ya rubuta wa tawagar kamfe ɗin shugaba Obama a shekara ta 2008 inda ya yi tayin inganta dangantaka tsakanin ƙasashen biyu. Labaran duniya kenan kuka saurara. Mataimakin daraktan hulɗa da jama'a na rundunar sojan Najeriya kanar Sani Kuka Sheka Usman ya ba al'ummar jihar Borno bashin cewa girke rundunar wato sabuwar runduna a garin Maiduguri ba zai tawaye rayuwarsu ba kamar yadda suke fargaba. kanan kuka sheka ya bayyana haka ne a hirar su da wakilin mu haruna dauda biyu bayan isar su jihar domin kafa rundunar da aka ba lakabi operation zaman lafiya kamar yadda shugaban kasa a jawabin shi da ya dauki mulki ran 29 ga watan mayu da ya wuce ya ce kamata ya yi a kirkiro ko kuma a matsar da ainihin hedikwata ta rundunar sojoji a maiduguri yadda za a tallafa kuma a taimaka ma wannan hada da ake da ta'addanci to wannan umarni an abin an anshe shi hannu biyu wannan umarni da aka bada yanzu an aiwatar da shi don haka dukkanmu muna nan maiduguri kuma nan ba da wani dan lokaci ba hatta su kansu manyan hafsan hafsoshi za su rika aiki a nan maiduguri abinda nake so mutane su gane musamman waɗanda suka san aikin soja ba wai ana so a nama aikin bane a a taimaka mashi za a yi don haka duk wasu abubuwa da ake bukata a headquarter maimakon a nihin abuja ko wani abu tunda tana nan maiduguri nan da nan za ka ga an taimaka sannan ka san sha'anin soja ko menene ana yi ana ribanyawa baya ga wannan headquarter da take nan maiduguri muna da abin da ake a turanci ake kira alternate headquarter a yola a jihar adamawa turin kira kamar eh, a shikun shirya kenan don kawo karshen wannan ta'addanci da ke faruwa waɗannan shiya ai kusan kullum dama cikin wannan shiri muke kai da kake zaune nan maiduguri kahi kowa sani nan ya zuwan tabbaci za ku baiwa jama'a cewa a wannan dawowanku garin nan ba zai zama wani matsala ba ga al'umman musamman birnin maiduguri garin cewa yawancin jami'an ku a nan cikin gari suke eh ko alama babu wata matsala da za ta jawo sai ma za su haɓaka dangantaka da ke tsakanin sojoji da kuma al'ummar gari ba don komai ba su kansu mutanen gari sun yi imani kuma sun sani da cewar sojoji sun zo nan ne domin su sadaukar da kansu a kawo zaman lahiya da ci gaba to kaga ko mutumin da ya kawo ma dauki yaushe za a zo ana samun sabani ko da yake an ce zo mu zauna zo mu bata ai sojoji ko da wani lokaci suna da ka'idojin aiki kuma duk wanda ya kai ga faɗin ko kuma ya yi abin da ba shi kenan ba hukuma za su bincike shi a tuhume shi kuma a zartan mai da hukunci kamar yadda ya kamata sai dai abin da nake so in amfani da wannan dama shine in gaya ma mutane cewar muna nan ne ba don kuma don a taimaka a ga cewar an kawo ƙarshen wannan ta'addanci da ya addabi al'ummar mu gaba daya don haka muna bukata haɗin kai addu'a da kuma duk wani wanda yake da wani bayani da inda waɗannan 'yan ta'adda suke da Allah ya sami jami'an tsaro ya gaya masu wannan an ce hannu ɗaya ba ya ɗaukar jinka. kare da akwai wasu kamar jami'an ku da ayan kwanakin nan sukan biyu wasu daga cikin jami'an ku sukan damke haka da sauransu wanda ake zaton kamar sojojin bente ne kamar me ke faruwa ne. To yanzu ne nake jin wannan bayani ko da yake na so da ka fayyace ko me kake nihi amma wato duk sanda ya kasance an sami ruɗani ko kuma abubuwa makamancin haka akwai mutanen da suke suke amfani da wannan dama su cuci al'umma ko su musguna masu ba tare da ka'ida aiki ba a kullum don haka muke da idan ka duba bayan ka akwai wani kanar gaya can baya ka gan shi da wani tambari da aka nuna aka ce mp mp su ne 'yan sandan sojoji su aikinsu su ne su tsawata a tabbatar da aikin da soja suke yana kan ka'ida. shigo cikin birni sun ka tobe kayan mu ija su mu ga ija su su ya mu na kote soja su ya mu na kote so a ɗin sun ka ɗauki bindiga sun shirya fita daji ko ja mu da kayan ko ja mu da kayan haka yake kanar sani kuka sheka usman ke na mataimakin daraktan hulɗa da jama'a na rundunar sojan najeriya a hirar su da wakilinmu haruna dauda biyu To har yanzu kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC yanzu agogo na Washington na cewa karfe 1 da minti 14 na asuba yanzu kuma ga Aliyu Mustapha Sokoto da shirinmu na gaba. Tsaka mai wuya. Duk dan yobe tun daga cikin gidan Ibrahim Gaidam ya san duk abin da muke faɗa din ya san cewa in ka cire shekara biyu na mamman hali babu abin da mutumin yobe aka shimfiɗa masa don yin ji daɗin rayuwarsa ina ko take ta cewa mala mutum ya fitsari malami ne Allah ma suna kama shi su ɗaure don ya faɗi gaskiya wanda haƙƙi ya wuyansa ilimi amanar Allah waye ya kama malamin gwamnatin yobe yan sanda gwamnatin jiha ne ss gwamnatin jiha ne idan jami'an federal government sun kama shi mumi ya saka mu a jama'a kuna lafiya barkanku da zuwa ga wannan shiri na tsaka mai na wannan lokaci shin wakan ya in yobe suke ji ne game da rigimar da ke tsakanin adamu mai da gwamnan ibrahim gaidauni a can jihar tasu sunana honorable muhammad razan mai dai kan majalisa na jiha mai wakiltar damaturu central a jihar yobe na a kan gwamnatin jihar yobe musamman jagoran mu gwamnan ibrahim gaidan tun ne mai adalci ne mai tausayin talakawa don haka bisa adalcinsa da irin yadda ya zo ya samu jihar yobe ya gyara ta har zuwa yau duk da irin wannan jarraba da allah ya mana na rashin zaman lafiya bai hana biyan albashi shi ba eh, wasu sa wannan shi ne yasa talakawan jihar Yobe ka duba suka sake zaben shi ya sake zama gwamna a sunana Muhammadu al'ummar jihar Yobe sun gaji da wannan gwamna saboda gwamna Allah ya jarrabi talakawa da rashin tsaro da talauci da fargaba amma baya zama ya ɗebe iyalansa daga shi kansa zuwa mata da 'ya'yansa ba shi da kowa a dabatu yanzu maganar da nake ɗin nan baya cin garin dama saboda haka mutane suna neman sa'ida a rayuwa suna neman canji kuma muna mai rokon Allah Allah ya baiwa Adamu Maina waziri wannan gwamnati saboda ceto al'umma yobe a cikin wannan kangi na wuya da masifa da suke ciki. wasu suna cewa ɗaya daga cikin abubuwan da suka bambanta siyasar shekara 2015 dinnan shine bata bar komai ba bata bar kowa ba hatta wanda ba sa siyasa ko kuma suke siyasar boye a wannan karo duk sun fito a bayyana jama'a suna yin bar su wasu na cewa wahala ce ko kuma abin nan da bahaushe ke cewa jiki magayi shine yasa haka ɗaya daga cikin rukunin waɗanda suka fito wanda ba saban ba akan gansu suna siyasa amma a wannan karan suka fito fili ballau suna a bar su su ne malamai da har ya kai ɗaya su malamai ɗin a jihar yobe cikin rigimar da tasa aka kama shi aka kulle wannan kuma ba wani malami ba ne illa shak abubakar ciro ma limamin masallacin aljazira da ke tamaturu wanda ana dab da zaɓe yana hudu ba Sheikh abubakar ciro muke nan limamin masallacin aljazira da ke da maturu yana hudu da aka ce ba ta yi wasu hukumomin jihar daɗi ba to maganar kama shi din nan tana ɗaya daga cikin abubuwan da za mu taɓo a mahara da wakilin namu na abuja hassan mai na kai na ya shirya mana a tsakanin umaru dudaye na pdp da honorable baba ali mai dala na apc ai idan magana ce ta ka'ida ta gaskiya ba a cewa su sai a ce shi wane in ka ji ana ce su in ka ji ana ce an yi amma ba a san wanda yi ba ka ji ana ce su ba a san su wane ne ba in ka ji an ce duka to ka san maganar nan da kwana ciki ka san ba gaskiya ba ne mu idan an mana zamu ce wane to tabbas wane ne ko mun je kotu wane ne amma kawai domin hau zafin faduwa ayin faduwa ya kamata a ce yanzu sun san faduwa ya kamata a ce yanzu sun koyi faduwa ya kamata a ce yanzu idan sun faɗi za su zauna sabin 'yan siyasa ma sukan jure balle wanda tun da aka fara siyasa a yau da ka da su ake ai idan ka idan kaye shine ka'idan siyasa ai sun koya domin shi din ne kawai ba zai yi wajen ba su da jama'a ko mai jama'a shi yake cin zabe Alhaji Umaru Dai kana jina? Ina jin ina jin Kamala Hassan abin da nake faɗa shine shi Malam Baba Ali karfa ya manta ya yi APP wanda ita ce uh, ta zo ta zama APC uh, yanzu sai ANPP ta zama APC yanzu har yi mata kwamishina yana ciki ya bar ta ya dawo PDP nan ba don kuma in ba ta da jama'a ya dawo ciki to malama ba mai da ba mai ina jin ba ina jin ai shi ya sani a zon da nake shi ya sani a zon da nake kafin in shigo pdp ba ta taɓa cin sanata ba ba ta taɓa cin red ba shiga na pdp a ran juma'a da na tara mutane daga mutanen ntc na ce ku taimaka a zaɓen PDP a wannan zaɓen an ci sanata an ci sanin PDP suke zuba mu ba a wannan lokacin ba ni ne na kawo red da sanata su da suke cikin ne suka taɓa kawo a wannan ba gaskiya ba ne malamin to yanzu da baka nan red da sanata ba sun ci ba yanzu ba na nan din yaushe ne na bari ah, ba na da wurin sanatan ba a zo zaben gaba mana a gani idan da sanatan za su koma ah, yanzu ba ka na ko zaben sanatan kuma idan na kuke su kuma sun kuntu PDP ka sun kuntu PDP ah, ka ai ka zo PDP tana da magana da za ta faɗa in ban da mu kai dai ba ta da magana da za ta faɗa a kanta sai malam ba mu muka kawo 'yan jama'an da suka cika aka ci rep da sanatar. To me yasa bana da me yasa bana da haka nan ko babu rep da sanatar. Rep da me yasa da ba kwa ina zuwa ina zuwa ina zuwa Umaru Dai kana jin ina zuwa ga tambaya guda daya. Idan muka duba yancin eh, tsarin demokradiya ɗaya daga cikin shikashikan tsarin demokradiya shine yancin faɗan albarkacin baki, yancin addini, yancin eh, abokantaka, yancin kungiya da sauransu. Ku a bangaren hmm. ku na adawa Umaru Dai kun musu da eh. yadda gwamnatin jihar ba take sakewa mutane mara su yi fitsari dangane da yancin walwala da sauransu a siyasance misali ina ko take sakewa mara mutum ya yi fitsari malami na Allah ma suna kama shi su daure dan ya faɗi gaskiya wanda haƙƙi ya wuyan sa ilimi amanar Allah wani malami aka kama malamin masallacin juma'a na aljazira saboda ya yi hudu ba ranar juma'a wa shagarin zaɓe ya faɗi dalilai da irin abubuwan da mutane ya kamata su duba ku duba ga irin ka'idoji da irin abin da ya kamata ku bi ku zaɓi shugabanni haka addinin ku ya tanadar muku wannan ya sa an kama shi. To ina so in tambayi Alhaji wane ne ya kama shi waye ya eh? kama malamin ina so in tambayi Alhaji. Gwamnatin Yobe. 'Yan sanda gwamnatin jiha ne? Ah. SS gwamnatin jiha ne? haka kawai ya tsere ya kama mutum wani bai kama ba kama shi waye ya kama shi idan jami'an federal government sun kama shi mumi ya saka mu a ciki gwamnatin jihar da ta kama shi ku da su idan malami ya yi magana ba ku ji daɗi ba kun sa jami'an ku sun kama su ku da su a amana muna da sanda ko muna da soja ko muna da malam ne ma'aikatan ne? wanda magana da suke yi fa ka tuna duniya tana jin mu a matsayinka na malami dattijo

yanzu haka hannunan nawa hannunan nawa hannunan nawa yanzu hannunan nawa da yake da kai Allah ba za ku dinga dubin abu ta fiskan da ya kamata ba ku dube ta ku auna ta fiskan gaskiya ku ba da magana na ma'aula gaskiya amma ta saurara ka kame kame kame kame shin PDP nan kan ayo ta riga ta mutu sai dai ku yi hakuri ta riga ta mutu ina zuwa ne ka za ku kawo na ku hada mu da mutanen mu ba zai haɗu me me ka Ah, ah, yanzu ah, ina zuwa hakan nan da nake gaya maka malam hassan muna da takardar da gwamnatin jihar yobe ta rubuta wa masalla jama'ar da ke wannan area suke sallah su rubuta akan cewa ba sa son limamin nan yanzu haka suna da wannan muna takardar magana yanzu yanzu mu kamar yadda ya faɗa ya faɗi magana ɗin shi ne cikin musu ya kamata a dinga tasa ya ce na yi chairman ya ce na yi commissioner wannan gaskiya ne ma bai faɗi ma da na rike a state ba eh, na civil service ba wanda ya kai wannan matsayi ya kai baya magana ba hujja baya magana soki burugu baya magana irin na bayan fage baya magana ba hujja baya wanda na faɗa da har akwai shaida in akwai shaida ina ake kai shaida ina suka kai ina da shi aljihuna ba tabbas zai zama akwai din ba ina da takarda ba tabbas ne zama in akwai ina suka kai ina zuwa alhaji mobi da yi suka yi eh, mala hasan idan muka duba gwamnatin jihar Yobe a gaba ɗayanta eh, eh. a matsayin ku na yan adawa da kuke kokarin ganin sai kun samu mulkin nan mm. menene sabo da zaka yi wa mutan Yobe wanda gwamnatin nan ba ta yi musu ba misali Wallahi mu abin da muke faɗa a jihar Yobe duk ɗan Yobe tun daga cikin gidan Ibrahim Gaidam ya san duk abin da muke faɗa ɗin gaskiya ne ya san cewa ba daga shekara daga 1999 eh, eh, eh, zuwa yanzu in ka cire shekara biyu na mamman hali babu abin da mutumin yobe aka shimfiɗa masa don yin ji daɗin rayuwarsa ko guda ɗaya kan a cikin abu baya shida ko zuwa bakwai da yake taɓa a rayuwar talakan jiha ko na ruwa ko na ilimi ko na lafiya ko na noma ko na kiwo ko na wuta ko na komai babu babu komai wani abu da malami dala ina zuwa babu malami dala kai kai kwamishina a gwamnatin nan na yobe misali na ji kuma kuma na ji magana da ya ne da me kuka yi wanda kake ganin bari in dauke su da daya to shi magana da shi ya faɗa to muna jin ya ce taki ya ce taki taki ba federal government din wai da waya take sai da taki ya shiga ƙauyen su ya tambaya a wayar mutum nawa ne suka samu taki ya tambaya a ƙauyen su mutum nawa suka samu waya da taki state kasuwa take kai taki duk mai kuɗi aljihun sai je cin kasuwa zai sai taki a sayar musu da wanda zai ce maka zai maka ƙaryan ya ya karɓi lambar wayanka kana jeji kana gona kana noma sai ya buga bai same ka ba ba tare da ma ya bugan ba da wanda zai biyo ka kasuwa wane ne mutumin talaka a cikinsu sai yana maganin asibiti to a gaishe ku malamai to bari mu tsaya a nan sai Allah ya kai mu rana ta yau mu zo mu ci gaba inda za mu ci gaba da duba ayyukan da shi Ibrahim Gaidam ya yi ko kuma bai yi ba a can cikin jihar da Yobe muna su mu gode su bakin namu umaru duddaye da wani honorable baba ali mai dala da kuma shi wakilin namu hassan mai na kayana da ya shirya mana wannan muhawara din a madadin su duka ali mustapha sakwato ne a washington dc To a gaida na sakwato da tawagarsa, gwamnoni da aka rantsar sama da mako guda da ya shige a Najeriya suna zargin magabatansu da talauta jihohi muna da rahoto a kai. Sai kuma kamun kafa da ake ci gaba da yi a birnin tarayya Abuja a zaben shugabannin majalisun tarayyar da za a gudanar yau. kana ji shugaban ƙasa muhammadu buhari ya fito ƙarara ya ce ma duniya shi baya da ra'ayi bai da sha'awa ga cewa ga wani ɗan takararsa me yasa ya haka don ya ji ana yawo da sunan shi ana cewa ga wanda yake so ga wanda baya so to sai ku kasance tare da mu a shirinmu na hantsi domin jin ƙarin bayani yanzu dai ga tashin muhimman kanin labarai To gungun kasashe bakwai ɗin na masu manyan masana'antu sun gargaɗi ƙasar Rasha jiya Litini cewa za su daɗa tsananin takunkumin tattalin arzikin da suka ƙaƙaba mata sai ko in ta yi cikakken aiwatar da yarjejeniyar tsagaita wuta. Shugaba Obama ya ce gamayyar sojin nan da Amurka ke jagoranta wajen yaƙi da ƙungiyar na mai da'awar kafa daular Islama ba ta yi cikakken shiri ba saboda tana buƙatar ƙarin himma da aniyar ƙaro mayaƙa 'yan iraki wata kotun iran ta ci gaba da shari'ar zargin leƙen asirin da ake ma wani wakilin jaridar washington post mai suna jason rezan rezan wanda ya musanta zargin ya gabatar da wani bangare na kariyarsa a jiya litini a shari'ar da aka ɓoye ana yi a kotun juyin juya hali da ke tehran shugaba obama ya ce zai kasance tilas ga amurka ta ɗau tsauraran matakai game da kare yanar intanet to amma ya ƙi faɗin wanda yake tsammanin shi ya tsara wani babban kutsen da aka yi ma kwamfutocin gwamnatin amurka a makon jiya to a gaishe ka da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin na wannan jigon sai kuma da hantsi idan allah ubangiji ya nuna mana yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ibrahim ka almasi garba da ya taya na gabatar da shirin sai kuma malam sidi da ya taimaka wajen har hada shirin da bada umarni da kuma injiniyan mu na yau jim harman alheri ke muku fata alheri sai kuma da hatsi idan allah ubangiji ya nuna mana. thank you This program has come to you from the Voice of America, Washington.